An fara samun nasara dangane da buɗe iyakokin Najeriya da Nijar. A biyo mu a cikin shirin namu a tashar mu ta ARA Digital domin jin cikakken labarin. Wannan taron da muka zauna a yau muka tattauna akan wannan matsala da ke Nijar yau dai muna da farin ciki tunda cikin duk jama'an da muka taru mun samu rinjaye akan wayanda ba su yarda a yakin nan ba a nan ECOWAS. To, kamar kan da president ya ce president zilli ya ce ne mun tambayi shugabannin ƙasa su buɗe iyaka kayan abinci shiga yau yanzu a manabil muna da mota dubu sun fi ma dubu zance da kaya na niger kuma 'yan niger na najira akalla aka yi mota kimanin guda dubu biyu makare da kayayyaki kuma masu lalacewa wanda da zara idan har ba buɗe su to akwai asara mai yawa da za ta biyo baya wato cikin 'yan kasuwa waɗanda suke musamman a arewacin Najeriya. To da fatan dai Allah ya kawo ƙarshen wannan lamari kuma ya kawo mana sassauci baki ɗaya. A biyu ma cikin shiri na gaba domin jin yadda dambarwar da ke ci gaba da kasancewa a tashar mata ARA Digital. wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.